Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio BOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana da fatan an waye gari cikin kushin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan duniyar mu a yau bayan sa akwai shirin nan na mu koyi harshen farisanci daga nan sai shirin nan na tarbiyyar iyali sam mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗanda suna jiran abin da za a saurara da yardar allah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

za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga muhimman su Jagoran jun halin masalanci na Iran ya bayyana cewa dole ne kasashen da ke fama da takunkuma Amurka da ƙawayenta su haɗa kai domin kare tasirin takunkuman. Babban bankin CBN a Najeriya ya ba da umarnin ci gaba da amfani da tsofaffin takardun kuɗi na naira na 200 da 500 da kuma 1000 har zuwa ranar 31 ga watan Disamba. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya bayyana rijiyar saudiya da iran a matsayin wace za ta iya samar da kwanciyar hankali a yankin to yanzu ga labaran dalla-dalla jagoran jun juhar na iran ayatollah sayyid alhamenei ya buƙaci haɗin kan kasashen da ke fama da takunkuma amurka da ƙawayenta a wani mataki wanda a cewarsa shine zai karya tasirin waɗannan takunkuman na zalunci da aka haƙa ba masu dole ne waɗannan ƙasashen su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen ruguza waɗannan haramtattun takunkuman in shi jagoran ayatollah hamenei ya bayyana hakan ne a wata ganawa da yi da shugaban kasar belarus alexander lukashenko wanda ya ziyarci tehran laran litinin kafin hakan dama kasashen iran da belarus sun sanar da cimma yarjejeniyoyi da dama a tsakanin su shugabannin kasashen biyu sun rataba hannu kan yarjejeniyoyin da suka shafi masana'antu da ma'adinai kasuwanci da kuma noma a wani bangare na share fagen kyautata dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu shugaba ibrahim ra'isi na iran ya bayyana cewa iran da belarus za su iya inganta haɗin gwiwa tsakanin su bisa tsarin ƙungiyar haɗin gwiwa ta shanghai sco da ƙungiyar tattalin arzikin irasiya a nasa bangare shi kuwa shugaba lukashenko ya ce tabbas babu wani takunkumi da matsin lamba da zai iya hana iran ci gaba mai ƙarfi ya kuma ce sun rataba hannu kan wasu takardu da yawa waɗanda idan an aiwatar da su za su iya ƙara yawan ciniki tsakanin ƙasashen biyu babban bankin najeriya na cbn ya ce a yanzu al'ummar ƙasar za su iya ci gaba da amfani da tsofaffin takardun kuɗi na naira 200 500 da kuma 1000 a cikin wata sanarwa da ya fitar ranar litinin bankin ya ce ya yi haka ne domin jaddada bin doka irin ta gwamnatin shugaba muhammadu buhari sanarwar ta ce bisa yin biyayya ga halayyar girmama shari'a ta gwamnatin shugaba muhammadu buhari da kuma na ayyukan babban bankin na najeriya an umarci bankunan ajiya da ke aiki a najeriya su bi umarnin kotun koli na ranar uku ga wata mars bankin na cbn ya umarci da a ci gaba da amfani da tsofaffin kuɗi da kuma sababbin takardun kuɗin na naira 200 da 500 da kuma dubu guda har zuwa ranar 31 ga watan Disamban shekarar nan ta 2023. Rahotanni daga zirin Koriya na cewa Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango a gabar tekun gabashinta kwanaki biyu bayan da Pyongyang ta zargi Koriya ta kudu da Amurka da tsokanar yaki ta hanyar atisayen soji na haɗin gwiwa. Kafofin yada labaran Koriya ta kudu sarawaito babban hafsan sojojin sojin ƙasar na bayyana cewa sojin koriya ta kudu na cikin shirin ko ta kwana kuma za su ci gaba da kasancewa a shirye a ƙarƙashin haɗin gwiwa da amurka shi ma firaministan japan shimio kashida ya ce ƙasarsa na tattara bayanai kan makaman masu linzami inda ya karar cewa tokyo ba ta tabbatar da wata barna a cikin ƙasar ba dangane da harba makaman har ba waɗannan makaman masu linzami ya zo ne kwana guda bayan da koriya ta kudu da amurka suka fara atisayen haɗin gwiwa na kwanaki goma sha ɗaya wanda aka yi wa lakabi da freedom shield 23 wanda ake gudanar da shi a wani matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba tun cikin shekarar 2017 to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fitar da wata sanarwa inda ya ce kyautata hulɗar da ke tsakanin saudiya da iran na da matukar mahimmanci wajen kiyaye kwanciyar hankali a yankin golf haka kuma mr guterres ya yi bawa ƙasar sin bisa irin kokarin da ta yi wajen ingiza yin shawarwarin a tsakanin kasashen biyu a ranar goma ga watan nan ne kasashen saudiya da iran suka gudanar da shawarwari a birnin beijing inda kasashen biyu suka cimma yarjejeniya ta maido da hulɗar diplomasiya a su tare da shaidar cewa bangarorin za su yi iya kokarin kiyaye ka'idojin ƙasa da kasa da ma sa kaimin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duniya ko baya ga majalisar ɗinkin duniya ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ƙasashen duniya da dama ciki har da majalisar ƙasashen larabawa sun yi maraba da yadda aka maido da hulɗar diplomasiya a tsakanin saudiyar da kuma iran to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan rediyo hausa voh to wanda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau ar-rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan mako dangane da siyasa tattalin arziki zamantakewa da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan mu je ra'ayi masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne dangane da sasantawa da ƙasar china ta yi tsakanin ƙasashen saudiya da kuma iran wanda ya kai ga ƙasashen biyu suka amince su mai da hulɗar jakadanci a tsakaninsu ƙasar saudiya ce dai ta fara rufe ofishin jakadancinta a birnin tehran a shekara ta 2016 bayan da masu zanga-zanga cike da fushi na kisan da gwamnatin ƙasar saudiya ta yi wa ayatollah nimir bakin nimir wani babban malami mabiyan masabar shi'a a kasar saudiya da wasu 'yan shi'a masu zanga-zangar da sun kona wani bangare na ofishin jakadancin saudiya da ke birnin tehran wanda ya kai ga gwamnatin saudiya ta rufe ofishin jakadancin sannan ta kira jakadanta zuwa gida a ranar juma'a da ta gabata ce wato goma ga watan maris kasashen biyu wanda suka daɗe suke kai ruwa rana a tsakaninsu suka ba da jawabin haɗin gwiwa na mai da hulɗar jakadanci a tsakanin ƙasashen biyu tare da shiga tsakani na gwamnatin ƙasar china masana da dama suna ganin mai da hulɗar jakadanci tsakanin ƙasashen biyu zai taimaka kwarai wajen rage tashe-tashen hankula da kuma samar da zaman lafiya a yankin gabas tsakiya sasantawa da ƙasashen biyu suka yi dai zai ba wa ƙasashen biyu damar buɗe ofishin jakadancin ƙasashen su a manya-manyan biranen kasashen biyu a cikin watanni biyu masu zuwa a birnin tehran na kasar iran da kuma riyadh na kasar saudiya har ila yau sasantawar ta farfado da dukkanin yarjeniyoyin da ke tsakanin kasashen biyu wa'anda suka kulla a baya wa'anda suka shafi harkokin tsaro da kuma kasuwanci tsakanin kasashen biyu a jawabin da wakilan kasashen biyu suka gabatar bayan sasantawar da kasashen biyu sun amince su mutunta haƙƙin kowannensu na cin gashin kai da rashin shishigi cikin al'amuran cikin gida na kowace ƙasa kafin haka dai gwamnatin ƙasar saudiya ta sha bayyana korafinta dangane da dakarun kare juyin juya hali musulunci na ƙasar iran wa'anda suke taimakawa wasu ƙungiyoyi da kuma wasu ƙasashe a yankin wa'anda suka hada da ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ƙungiyoyin falastina masu gwagwarmaya da yahudawan sayoniya 'yan mamaya da kuma yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a ƙasashen siriya da kuma iraki. kasashen duniya da dama dai sun yi maraba da wannan har ila da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya anthony guterres ya bayyana farin cikinsa da wannan sasantawar ya kuma yi fatan hakan zai zama hanyar samar da zaman lafiya a yankin gabas tsakiya gwamnatocin kasashen larabawa da dama sun yaba da wannan sasantawar har ila a cikin kasashen iran da kuma saudiya 'yan siyasa da kuma attajirai sun yi maraba da wannan sasantawar a ƙasar saudiya ministan harkokin wajen ƙasar faisal bin farhan ya bayyana cewa yana fatan haduwa da takwaransa na ƙasar iran abdullahiyan nan ba da daɗewa ba farhan ya ƙara da cewa sasantawar ƙasashen biyu wata alama ce ta cewa ana iya warware matsaloli ta hanyar tattaunawa da kuma fahimtar juna a bangaren gwamnatin amurka kuma ta bayyana cewa gwamnatin saudiya tana ba ta rahoton irin ci gaban da ake samu a wannan bangaren kuma gwamnatin amurka tana maraba da duk wani al'amari wanda zai rage tashe-tashen hankula a yankin gabas ta tsakiya kafin haka dai kasashen biyu sun gudanar da tattaunawa har sau biyar tare da shiga tsakani na gwamnatin kasar iraki a birnin bagdaza sakamakon tattaunawar dai ya hada da sun buɗe ƙananan ofishocin jakadancin kasashen biyu a birnin mashhad da kuma jidda a wani taron 'yan jarida da ya kira farhan ya bayyana cewa an zaɓi ƙasar china ta zama wacce za ta shiga tsakani ne don matsayin ƙasar ta china a yankin gabas tsakiya kuma ƙasashen uku wato china saudiya da kuma iran suna daga cikin manya-manyan ƙasashe a yankin wanda za su iya tasiri a tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin kuma kafin haka ƙasashen biyu sun ɗau shekaru biyu suna tuntuɓar juna da kuma tattaunawa tsakanin su a kasashen iraki da kuma oman a wani bangare kuma kasar saudiya ita ce take kula da wurare masu tsarki na musulmi a duniya sannan musulman kasar iran suna daga cikin kasashen musulmi waɗanda suka fi zuwa kasar saudiya don aikin hajji da umra kuma ko a cikin shekaru bakwai da suka yanke hulɗa jakadanci a tsakaninsu wannan bai hana iraniyawa zuwa aikin hajji da umra ba masana da dama suna ganin wato sasantawa tsakanin wa'annan kasashe biyu wa'anda suke da karfin fada a ji a yankin gabas ta tsakiya zai magance ko kuma dai ya sassauta wasu daga cikin rikice-rikicen da ake fama da su a yankin wanda suka hada da yakin yemen inda saudiya take jagorantar wasu kasashen larabawa da nufin mai da tsohon shugaban kasar ta yemen wato abdurrabbu mansur hadi kan kujerar shugabancin kasar yemen ba tare da samun nasara ba bayan fafatawa na kimanin shekaru takwas haka ma matsalolin siyasa a ƙasar lebanon yana daga cikin saɓanin da ke tsakanin ƙasashen biyu wanda mai yiwuwa bayan sasantawar ana iya warware wasu ko da ba duka ba daga cikin matsalolin siyasa ƙasar ta lebanon sai kuma ƙasar syria inda ƙasar iran take goyon bayan gwamnatin shugaba assad tun shekara ta 2011 a lokacin da kasashen yamma da wasu kasashen larabawa daga ciki da kasar saudiya suke buƙatar ganin bayan shugaba bashar assad daga shugabancin kasar syria amma suka kasa yin haka fiye da shekaru goma da fafatawa da 'yan ta'adda wa'anda wa'annan kasashe suka samar a cikin kasar ta syria a kasar iraki kuma kowa ya san cewa gwamnatin kasar iran ta taimaka kwarai wajen yakar kungiyar isis da kuma fatattakarsu daga kasar kuma janar shahid kasim sulemani wanda gwamnatin kasar amurka ta kashe a shekara ta 2020 yana daga cikin wa'anda suka jagoranci yaƙi da wa'annan 'yan ta'adda a ƙasashen iraki da siriya daga ƙarshe dai matsalar al'ummar falastinu wacce ita ce matsala mafi girma ga ƙasashen laraba da kuma musulmi a duk inda suke a duniya gwamnatin juna musulunci ta iran tana sahun gaba wajen taimakawa kungiyoyi masu gwagwarmaya da yahudawan sahiyoniya 'yan mamaya sannan shahid kasim suleimani ya taka rawar a zo a gani wajen horaswa da kuma taimakawa kungiyoyin falasɗinawa masu gwagwarmaya da yahudawa 'yan mamaya ƙasar saudiya a wannan bangaren ko da ta yi maganar falasɗinawa to a baki ne kawai a baki ne kawai don ba ta kai ƙasar iran wajen faɗa da kuma aikatawa dangane da taimakawa al'ummar falasɗinu ba don haka tare da wannan sasantawar ana fatan al'amura da dama za su sauya a yankin gabas tsakiya daga ciki har da wannan rikice-rikice da muka ambata masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shirin nan na koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farasanci inda da Allah Ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na saba'in da shida inda za ku ji cewa a yau Muhammad ya zazzagaya a cikin birnin Tehran inda ya yi karo da wani ba'ira ne da yake dauke da wani littafi mai matukar mahimmanci ga 'yan kasashen waje da suke koyan harshen farisanci a lokacin da ya je ganin wani likita domin diba lafiyarsa to domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma mutumin da ya haɗu da shi sai a kasance tare da mu a cikin shirin da kuma jin tattaunawar da za ta gudana tsakaninsu to ma kafin wannan lokaci sai an ji kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. ببخشید یه گوری شما هستید؟ کینی خارجی نکسر وجی من هستم نینی ایتالیایی من ایتالیا کتاب لتاپی آموزش کویو زبان فارسی پارسن چی؟ درست است هکنه اسم سونه من می بینم نی اینا گنن من می توانم ببینم نی اینا ای گنن بفرمایید بسم الله خارجیان انکسر وجی مفید می امپانی ساده می سوکی چند کتاب وصول تفی دیگر نه دبن من فارسی یاد میگیرم نی اینا کویان هرشن فارسنچی خودتان دکنکا شما میخوانید کی کنا کرنتاوا شما میروید کی kana tafiya? Man miravam. Ni ina tafiya. Man mi oyam. Ni ina zowa. Al on. Yanzu. Donishgoh. Jami'a. Bainul Melari. Ta duniya. شما یاد میگیرید کی کنا کویو کانون زبان ایران تایپین کویان هرشن ایران آنجا اچان. مرکز چی بیا فقط کوی آنها یاد میگیرند سو سنا کویو آنها می توانند یاد بگیرند سو سنا ایا کویو زبان انگلیسی هرشن تورنچی عربی لربچی آلمانی jamusanci فرانسه faransanci. To madalla, to yanzu kuma sai a biyo mu domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammad da kuma mutumin da ya haɗu da shi ga da yadda tattauna da kasance tsakaninsu harshen farisanci. سلام آقا ببخشید شما هم خارجی هستید؟ سلام بله من ایتالیایی هستم این کتاب آموزش زبان فارسی است درست است؟ بله اسم این کتاب تنداموز زبان فارسی است می توانم آن را ببینم؟ بله بفرمایید این کتاب برای خارجیان مفید است آموزش آن ساده است بله من با این کتاب و چند کتاب دیگر فارسی یاد می گیرم خودتان فارسی می خانید؟ یا به کلاس می روید؟ من به کلاس آموزش فارسی می روم و الان از کلاس می آیم. در دانشگاه بین المللی امام خمینی فارسی یاد می نه من در کانون زبان ایران فارسی می خوانم. کانون زبان ایران؟ بله آنجا یک مرکز بزرگ آموزش زبان است دانشجوها آنجا فقط فارسی یاد میگیرند؟ نه دانشجوها می توانند آنجا زبان‌های انگلیسی، آلمانی، عربی و فرانسه یاد بگیرند. تو مدلا yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisancin da kuma fassararta a cikin harshen Hausa. سلام آقا ببخشید سلام علیکم ملم یه حقوری شما هم خارجی هستید؟ کی دن قصر وجنه؟ سلام بله من ایتالیایی هستم علیکم السلام ای نی دن قصر ایتالیایی این کتاب آموزش زبان فارسی است درست است wannan littafin koyon harshen farisanci ne haka ne بله اسم این کتاب tondamuz زبان فارسی است ای sunan wannan littafi mai koyar da harshen farisanci cikin sauri می توانم آن را ببینم؟ نی زن یا گننسا بله بفرمایید ای بسم الله این کتاب برای خارجیان مفید است wannan littafin yana da amfani ga 'yan آموزش آن ساده است. koyarwarsa tana da sauƙi. بله من با این کتاب و چند کتاب دیگر فارسی یاد میگیرم ای نی اینا امپانی دا ونن لطفی دا وسو لطفی ندبان وجن کوین هرشن پارسنچی خودتان فارسی میخوانید؟ یا به کلاس می روید؟ کی دکنکا کنا کرنتا پارسنچی؟ کو کنا زوا اجی نه؟ من به کلاس آموزش فارسی می روم و الان از کلاس می آیم. ای نی اینا زوا اجن کویان هرشن پارسنچی. ینزما اینا زوا نه دگا اجی. در دانشگاه بین المللی امام خمینی فارسی یاد میگیرید؟ اجام ار امام خمینی که که کوین هرشن پارسن چن؟ نه من در کانون زبان ایران فارسی می خانم آآ نی اینا کراتن پارسن چی نه؟ چی cibiyar kanun تا کوینگ yaren ایران؟ کانون زبان ایران چی بر کانون تا یاران ایران بله آنجا یک مرکز بزرگ آموزش زبان است ای چنگ تا ببر چی بیا چه تو کوینگ یاری؟ دانشجوها آنجا فقط فارسی یاد میگیرند؟ طالبای سنا کویان farisanci نه دانشجوها می توانند آنجا زبانهای انگلیسی، آلمانی، عربی و فرانسه یاد بگیرند. آ طالبای A can suna iya koyon yarukan Turanci, Jamusanci, Larabci da kuma Faransanci. To jama'a masu saurare da wannan ne maka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma a mako na gaba da Allah Ubangiji za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasin. To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri. Ni Abdullahi salo Katsina da na jagoranci gabatarwa ke muku fata alheri a tarbe mu a mako na gaba. sai shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu sauraro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatuhu barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke tattaunawa kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu, kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya zuwa musu daga nan rajon biyu hausa da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fata za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau din nan a cikin shirin namu na yau ma za mu ci gaba ne sauraron shehun malami bashir zaria daga kungiyar ra'af ta rasulul azam foundation da ke birnin kanan dabo wanda har ila yau shine shugabantar sashen dawa shehun malamin a yau zai cika ne da darasin da ya faro na littafin kaifa rabbil aba'ana na aliyu falla inda zai tashi kan wane ne maraya Allah ya gafarta malam bismillah. Allah ya sami al'ali min shaitan la'in rajim bismillahir rahman rahim salatu wa salamu ala afdal khalqillah habibi ilahi alamin alladhi samiya fi samai bi ahmad wa fil ardin bi abi al-qasim mustafa muhammad wa ala ali tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin wa ala jami'i al-anbiya wal mursalin wani mawakin larabawa ahmad shauki yana cikin manya-manyan ƙwararrun malamai adadi na misra da abin da yake cewa laisa yatimu man intaha min hammil hayati wa khallafahu zalila inna yatima huwa alladhi talqa lahu umman takhallat aw aban mashghula yake cewa laisa yatimu ba shi ake cewa maraya ba manintaha intaha min hammil hayat wanda iyayensa sun rasu sun rabu da damuwa da kuncin rayuwa wato Allah ya ɗauki ransu don mutum kawai iyayensa sun mutu ba wannan ne azalin maraya ba yake cewa wa kallafa dalila suka bashi sun mutu sun bashi a halin kunci kaskantacce ce ce duk da haka nan tunda mutuwa ce ta ɗauke su wannan ba shi ake cewa maraya ba innal yatima maraya shine wa huwa allazi talqa lahu umman takallat shine wanda ya hadu da mahaifiya da ta yi watsi da shi au aban mashgula ko uba wanda ya shagalta yana da uba amma ba da lokaci ko unkula ba ta damu da al'amarin 'ya'yan ba to wannan shi ake cewa maraya na gaskiya wal ihmalu yattadih fi suratayn a in kana son ka san watsi da ake yi da yara me zaka kalla to za mu iya fahimtar shi ne ta surori guda biyu na ɗaya suratun lamu lamubalat akwai sura ta ko in fa hunaka aba wa ummahat akwai wasu iyaye iyaye maza da matansu yansauna anna lahum auladan Sukan manta ma cewa suna da ya'ya hajjatin ila ina yatin wa tarbiya wa tauji wanda yaran nan suna buƙatan kula suna buƙatan tarbiyya, suna buƙatan fuskantarwa da nusashe su da shiryar da su abubuwan da ya dace wannan ne yasa nake cewa dole iyaye su ɗauki ƴaƴayensu a matsayin abokai salon tarbiyyar da ba ta aiki yanzu saboda ɗan da da na yanzu ba iri ɗaya bane abubuwan da suke rushe rayuwa da tarbiyyar mutane a da can ba wahala sannan mutanen da suke taimakawa iyaye wajen wajen tarbiyyar yara kusan duka unguwa al'umma ce gaba daya kowa zai ga yaro zai yi hukunci kamar yadda zai waɗansa da haka ake rayuwa amma yanzu in kace kai bari kai watsi da ɗaka wayan da mutum da ke ka kidan ɗanka a jiki mun dai da sai da muka girma sannan muka ga musamman mahaifin mu yana da zafi sosai in kana karami zai ja ka a jiki da ka dan fara tasawa in ya kalle ka ma wani lokaci kana tsoron ku da shi maganar ka zo kusa da shi ka zauna bata ma taso ba amma bayan kuma ka ƙara girma to a lokacin kuma zai so shi ma ya ja ka a jiki ina iya tuna wannan bayan shekarun shi sun karu mun karu ban an zo sai ka ga yana kokarin ya dika da tsira har da neman shawara wani lokaci yana faɗa ina cewa eh mm, mm. ce to kai haka ake shawara ai ka faɗa an faɗa to ai bai ba mu damun tuntuna da ka ba mu wannan damun akwai kakana wanda ya jani a jiki shi har gaddama za mu yi da shi akan wasu ra'ayi in ya faɗi su na tsofaffi in ce mishi a ah, haba ba haba alhaji ai wake ai wannan kawo za a yi ta niƙa shi har ya gamsar da ni cewa eh na su na tsofaffin ya yi sannan kan mai amma mahaifina da isa ba duk yadda ya so bayan daga baya sai ya zama da kyar saboda wannan tsoron tun tana tsare ya riga ya ji to akwai buƙatar jin mutum a kurkusa zama da shi wani lokaci sai ka ƙirƙirar magana masu sauraro kan ka shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan radiyon biyu ta hausa da ke nan birnin tehran da muke sauraron wani shehun malami daga birnin kano wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda za a tsara lokacin zama da yara. da ni yanzu na ga hanyar da zai fi min sauki in zama lokaci kullum na samu damar da zan zauna da yara na sai na tsara bagirbai ne a hausa muna yin zuhurai na to amma magaribai ne sai na ɗaukan ma kaina a gidana zan dinga yi saboda in muna yi tare muna jam'i sannan in bada da foron na tambayoyi na tattauna Isu. in ka ga fa'idan da na samu da haddanta addu'o'i da na ga yan ƙananan su sun iya albarkacin wannan sallolin da muke haɗuwa tare da iyayensu mu dinga yi kowa wani lokaci sai su kirkiri tambaya za ka ga sai in gane cewa kawai dai an kirkiro tambaya ne amma so ake a zauna da ni a daɗe dan a ce a fira kuma ƙilan idan lokaci da yawa mun shagaltu da wasu abubuwan da ba ni da lokacin su sosai amma kullum bayan mun yi sallan magarba da isha wannan zaman na farko yin sallan tare su kansu yara suna jin wani nau'i na daɗi da za a yi wasu abubuwa na ibada tare da iyayen kan mu mai da mu ya zama kufai abin da za mu iya jan hankali da zama wani lokaci tare da yaran mu ba su lokuta wani lokaci cin abinci tare da yaran a wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake taimakawa zan ka gane ɗabi'un ƴaƴanka musamman cin abinci tare yana ɗaya daga cikin abubuwan da larabawa suke ba shi muhimmanci kun san lokacin cin abinci akan yi santi ai akan yi jira to wannan jirar da santi har turawa ma za ka suna da wannan teburin ai musamman ma a hadu ne a ci abinci amma hausawa muna da shi sai yan boko sai yan zamani mun da wajen su daban abincin ma na manya daban na yara daban hatta test din akwai waɗanda suke da wai miyar uwar ɗaki kaga mutum ya ba abubuwa da yawa wanda ya kamata yaran sun fi su bukata a jikinsu na kayan abun protein ne ne ne sai shi ya jibge kansa ya rubu da ya'ya a yara nama ɗaiɗai yanka ɗaiɗai ko ba haka ake yi ba su kuma manyan suna su na musamman a ciki da manyan da already su girma da 'yan ƙananan yara wa ya fi bukatun wayannan eh, yara sun fi bukatun babba ba wani lokaci zai iya mishi illa ne ya riga ya ci rabansa sosai amma wayannan yan kananan su yanzu suke tashi yanzu suke amfana da wa'annan abubuwa saboda haka kenan a nan gurin akwai abubuwa da yawa da ya kamata a lura wannan ya din wanda yara suna da bukatuwa sosai saboda ka a ba umar yan sauna an lahum aulad bi haja ila inaya wa tarbiya a tawji fa idza hum yatrukuna auladahum mutasharridin sai ga bin kyala yaran suna ta yawo gararan ba a ti yi Allah ya wal azikta wasu ma iyayen sun ke kore yaran kai ka ci ka san ka zauna a gida ta wasa wajen abokananka akwai iyaye haka ko babu da yaro ya shigo sai a kore ba za a tambaya ina ya je ba wai ita ta huta saboda yana damunta a cikin gida yana surutu yana kai kai wannan kuma ba tarbiya bane idan yaro tun yana karami ya saba yawo irin su ne ko sun yi aure za ki samu cewa sai bacci yake dawo da su gida ya taso daga wajen aiki ya zaman shi a dandali saboda shi zaman gida a wajen shi matsala ne tun yana karami ya saba zaman titi bai kamata ba so akwai bukatun kula kusala ya zama yaro rago yafiruna min al-ilm wal amal ka kaga yaro shi bai zuwa makaranta kuma ba sana'an hannu ba yaro ya tashi yana gararan ba a titi wa yubayyi'una awqatahum fil lahwi wal la'ib su dinga lalata lokutan su suna bata shi a cikin wasa da wargi wa samar ila akhir dai da raba dare ana kalle kalle kallon talabijin ne duk abin da zai dauki lokacin da yaro ya kamata ya amfana da shi akan wani abu mai amfani zai zama babu wannan din ita ce sura na farko da za mu iya kawo shi a misali akan sura na إهمالي سورة إهمالي سورة نبي وتتمثل في عدم إنسان بث الطرف أو تشجيعه على السلوك الطيب من wani lokaci da aka samu cewa iyaye in yaro ya kuskure akwai fakto na kuskure jarabawa ne sai bai nasara ba za ka ga yadda za a yi mai kata-kata a goge shi amma kuma wata rana ya yi sa'a ya yi nasara maimakon a karfafe shi da kyauta da maganganu masu daɗi da za a karfafa mai gwiwa ba a yi sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to masu raro ga shi da yau ma malam ya bude mana sabon littafi to amma lokacin bai san da wannan batu ba daga karshe muna yi wa sheikh bashir zaria da ke birnin kanan dabo kuma shugaban sashen dawa na kungiyar raf rasulul akram foundation da ke kanan dabo godiya ta musamman game da waɗannan bayanai duk bin ayyukan da ke gabansa a maimakon radiyon boh hausa da ke nan birnin tehran na kasar iran ni awal kun da shi na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan mu kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi kan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka a wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa da suke da alaka da nahiyar Afirka a mataki na ƙasa da ƙasa. a yau shirin zai leƙa tarayyar najeriya ne domin yin dubi kan halin da ake ciki na karancin takardun kuɗi na naira musamman tun bayan da kotu ta bayar da umarnin ci gaba da amfani da tsaffin kuɗaɗe a najeriya da kuma irin abin da ake gani na ƙoƙarin kaucewa wannan umarni daga bangaren ita kan ta gwamnati da kuma shi kansa babban bankin najeriya na cbn wannan da shi ne jigon abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu wari za kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa karshen sa. sakamakon irin matsanancin hali da kunci da al'ummar najeriya ta shiga bayan da babban bankin najeriya ya canza kalar kudin kasar da kuma rashin wadatattun kudade a hannun jama'a da hakan ya hada da sabbin kudaden da matsafin kudaden wannan ya sanya korafe-korafe sun yawa a faɗin ƙasar dangane da wannan batu yayin da ita kuma kotun koli ta bayar da umarnin ci gaba da yin amfani da tsaffin kudaden da aka hana yin amfani da su ɗin da hakan ya hada hada naira ɗari biyar da kuma naira dubu ɗaya har zuwa ƙarshen watan disamban shekaran da muke ciki wannan mataki ya sanya babban bankin najeriya ɗin ya fito ya bayyana cewa shi dai bai bayar da wani sabon umarni ga bankuna da kasuwanci akan hukuncin da kotun kolin ta yanke a ranar juma'ar ta gabata ba ba da umarnin ci gaba da yin amfani da tsaffin takardun naira tare da sabbi har zuwa ranar 31 ga watan disamba na wannan shekara ta 2023 da muke ciki kwamitin alkalai na mutane bakwai karkashin jagorancin mai shari'a yan ukoro ya bayyana lamarin a matsayin wanda ya saba wa kundin tsarin mulkin najeriya umarnin da shugaban kasa muhammadu buhari ya bai wa cbn na sake sauya fasalin naira tare da cire tsoffin takardun kuɗi na naira 200 da naira 500 da kuma naira 1000 ba tare da tuntuɓar jihohi ba majalisar zitarwa ta ƙasa majalisar jihohi da sauran masu ruwa da tsaki wasu rahotanni dai sun yi nuna cewa an samu rudani a tsakanin bankunan kasuwanci da 'yan kasuwa biyo bayan rashin bayar da umarnin da cbn bai ba na karbar tsaffin takardun kudade na naira biyar da kuma naira dubu 1000 kakakin babban bankin na cbn isa albumin ya bayyana cewa babban bankin bai fitar da wata sanarwa a hukumance ba akan wannan batu sai dai wani babban jami'i a bankin wanda ya zanta da manema labarai ya ce tsaffi da kuma sabbin takardun kudade duk doka ta amince da su kuma a halin yanzu bankuna suna far da su ga kwastomomi kada 'yan najeriya su yi watsi da kuɗi ko tsoho ko sabo akwai tsarin bankuna na kasuwanci a faɗin najeriya wanda za su fara raba tsaffin takardun kuɗaɗe na naira biyar da kuma naira dubu 1000 ga kwastomominsu hakan da yana zuwa ne sa'o'i 24 banda bankin gtb ya fara raba tsaffin takardun kuɗaɗe a rassa daban-daban da suke faɗin najeriya tun daga ranar litinin din da ta gabata bincike da 'yan jarida suka gabatar a lagos ya nuni cewa bankuna sun fara bayar da tsoffin takardun kudaden na naira ga kwastomomi na na'urar atm daban-daban da kuma akan kantuna reshen bankin zenith wanda yake garin pestec ya biya tsoffin takardun kudade din ga abokan ciniki akan kantuna a kuma na'urori na atm waɗanda suke rasan bankin uba binciken da ya nuna cewa bankin wema ya umarci rassansa da su fara rawa tsafin takardun kudade na naira biyar da kuma naira dubu 1000 a fadin najeriya har ila yau wani jami'in bankin zenith din wanda so a saka sunansa ya shaida wa manema labarai cewa sun samu umarni na fara raba tsaffin takardun kudade ga abokan cinikayyarsu wani ma'aikacin bankin na zenith ya bayyana cewa an biya kudade na naira 500 da kuma naira dubu 1000 ga kwastomomi a yankuna daban-daban a nigeria bincike da ake a bankin first bank da kuma polaris da kuma bankin unity ya nuna cewa tsaffin takardun naira na naira biyu ne kawai suke rabawa kamar yadda cbn ya umarta a lokutan baya wani manajan bankin first bank wanda yake birnin kano ya ce ba mu samu wani daftari daga babban bankin cbn ba na karɓar tsoffin takardun kudade na naira biyar ko kuma naira 1000 ba kuma shi yasa hakan bai gudana ba kamar yadda muke magana a halin yanzu 'yan kasuwa suna kin amsar tsoffin kudade sai dai kuma an sake samun wani sabon salo a rikicin inda manyan kantuna da kuma gidajen mai da direbobin bas-bas na 'yan kasuwa a wasu sassa na jihohin najeriya din suna kin amincewa da tsaffin takardun kudaden kulaya somalia wani mazaunin jihar lagos ne ko masani akan harkokin tattalin arziki ya bayyana cewa akwai rudani a cikin wannan lamari kotun koli ta ce tsaffin takardun naira za su ci gaba da aiki har zuwa watan disamba bankuna sun fara raba tsoffin takardun kuɗaɗen amma kuma direbobin bas manyan kantuna gidajen mai da dai sauran bangarori daban-daban ba su karɓar waɗannan kuɗaɗe an dai jefa al'ummar najeriya a cikin wani kunci da kuma rudani haka zalika wasu daga cikin masana harkokin tattalin arziki waɗanda suka bayyana ra'ayinsu a kan wani batu sun bayyana cewa buhari ya umarci cbn da ya martaba hukuncin kotun kolin amma kuma bankin cbn yana ci gaba da yin fatali da hakan duk wadda dai wannan ba dalili ba ne domin kowa shugaba buhari shine shugaban kasa wanda yake iko da gwamnan bankin da shi kansa bankin da sauran bangarori faɗin wannan magana ba zai iya kubutar da shi ba domin kowa da masaniyarsa aka yi duk abin da ya faru a kuma jefa al'ummar najeriya a cikin kunci da dama daga cikin masana harkokin tattalin arziki a najeriya ɗin da ma ƙasashen ketare. suna ganin cewa akwai kurakurai da dama waɗanda suka auku a lokacin sauya fasalin kuɗin da kuma yadda aka yi amfani da doka wajen aiwatar da amfani da kuɗaɗen ta yadda aka kai da lokacin da za a iya karɓar su ba ga hukuma babbar matsalar ta ƙara jefa mutane a cikin mawuyacin hali da kunci a najeriya ita ce an sauya fasalin kuɗin amma ba a buga su yadda za su dace al'umma ba ta yadda kuma har wannan lokaci babu wadataccen kuɗin a hannun mutane duk da kuma umarnin kotu babu tsaffin kuɗaɗen da za a iya dawo da su domin amfani da su ɗin domin kowa gwamnan bankin cbn ɗin ya tabbatar da cewa aksarin kuɗaɗen da suka karɓa an kone su sannan kuma a halin yanzu babu wadataccen kuɗaɗe sabbi domin kowa ba a buga su da yawa ba wanda wannan shine abin da masana harkokin tattalin arziki kuma hada-hadar kudade suke ganin cewa babban kure ne kuma babban bankin na cbn bai amfani da kwarewa wajen aiwatar da wannan shiri ba kamar da shi ma shugaba buhari wanda shine jigon wannan shiri masu ba shi shawara ba su ba shi sahihiyar shawara wadda za ta fishe shi ba to kuma dai ya ake ciki babban dalilin dai da shugaba buharin ya bayar da shi kansa babban bankin najeriya din waɗanda su ne suka sauya waɗannan kuɗaɗe shine cewa sun yi hakan ne domin kada 'yan siyasa su samu kudaden da za su iya baiwa mutane cin hanci domin su kada masu kuri'a to halin yanzu dai an kammala zaɓuɓɓuka na shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisun dattijai da kuma wakilai saura zaɓukan gwamnonin jihohi da za a yi a tarayyar najeriya nan da ƙasa da mako guda wanda kuma masana harkokin tattalin arzikin da siyasa suna danganta wannan lamari da cewa shine babban abin da ya tasiri wajen dakushe gwiwar jama'a a kan shi kansa zaben domin kuwa aksar mutane waɗanda suka yi rijistar zaɓe a taron najeriya wanda yawan su ya tasamma miliyan 94 ba su kaɗa ƙuri'a ba inda adadin mutanen da suka kaɗa ƙuri'a ɗin bai wuce miliyan 20 da 'yan kai ba wanda ake ganin hakan babban koma baya ne ta fuskacin siyasa kuma zai iya tasiri ta bangori daban-daban ba ta siyasar kawai ba har ma abin da ya shafi tattalin arziki da ma zamantakewar al'umma to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi suke mu anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin a madadin kowa da kowa ne kuma ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya karshen shan nan baki daya amma kafin wani kwana da ku sai mun taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Jagoran jun juhal musulunci na Iran Ayatollah Sayyid al ya buƙaci haɗin kan ƙasashen da ke fama da takunkuman Amurka da ƙawayenta a wani mataki wanda a cewarsa shine zai karya tasirin waɗannan takunkuman na zalunci da aka kaba masu. Dole ne waɗannan ƙasashen su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen ruguza waɗannan haramtattun takunkuman in shi jagoran. Ayatollah hamenei ya bayyana hakan ne a wata ganawa da yi da shugaban kasar belarus alexander lukashenko wanda ya ziyarci taharan laran litinin kafin hakan dama kasashen iran da belarus sun sanar da cimma yarjejeniyoyi da dama a tsakaninsu shugabannin kasashen biyu sun rataba hannu kan yarjejeniyoyin da suka shafi masana'antu da ma'adinai kasuwanci da kuma noma a wani bangare na share fagen kyautata dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu shugaba ibrahim ra'isi na iran ya bayyana cewa iran da belarus za su iya inganta haɗin gwiwa tsakanin su bisa tsarin ƙungiyar haɗin gwiwa ta shanghai sco da ƙungiyar tattalin arzikin irasiya da wannan zamu gargare sai Allah ya kama can anjima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin wani lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya